meilleure actrice. Tina Turner a pris. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wannan lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar goma sha ɗaya ga watan Mayu na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu ɗauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Inda a wannan karan ma shirin zai ci gaba da duba muhimmancin yin takarda aure ta gwamnati a ƙasar Kamaru. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko ga Maryam Dauda da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Isra'ila ta kai hare-hare a ziran Gaza a yau Asabar bayan da Amurka ta sake caccakar ta akan yadda take yakin da kuma gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi game da aukuwar babban bala'i idan aka kai hari a birnin Rafa mai cunkoson jama'a. 'Yan jaridar kafar yada labaran AFP sun ba da rahoton kai hare-hare a sassa daban-daban na yankin da ke gabar teku, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an toshe hanyar kai kayan agaji bayan da sojojin Isra'ila suka yi watsi da sukar ƙasashe, suka shiga gabashin rafa a cikin makon nan suka kuma rufe hanyoyin shiga yankin guda biyu. Wani rahoton ma'aikatar harkokin wajen Amurka da aka daɗe a najera wanda aka fadda a jiya Juma'a ya ce ta yiwu Isra'ila ta saba dokokin ƙasa da ƙasa ta hanyar amfani da makamai daga Amurka wato ƙasar da ke bata kayan aikin soja. Amma rahoton bai sami isassun shaidu ba don hana tura kayayyaki. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da rahoton ne kwanaki biyu bayan da shugaba joe biden ya fito fili ya yi barazanar hana kai wasu bamabamai da makaman atileri idan har isra'ila ta ci gaba da matakin kai hari a rafa inda majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane miliyan 1.4 suka faki. A wata hira da aka wallafa a jiya Juma'a, kwamandan rundunar sojojin ƙasa na Ukraine ya ce yana sa ran yakin da aka kwashe watanni 26 ana yi a Rasha zai shiga wani mawuyacin hali nan da watanni biyu masu zuwa yayin da Moscow ke ƙoƙarin yin amfani da damar jinkirin da ake samu wajen kai makamai Kiev a hare-haren da take kaiwa. Rasha ta san cewa idan muka samu isassun makamai cikin wata ɗaya ko biyu lamarin zai sauya za ta ji jiki abinda janar Alexander Pavlyuk ya shaidawa mujallar The Economist kenan. Tsawon watanni kenan jigilar makaman da Amurka ke ba Ukraine ke tafiyar hawainiya yayin da kudirin tallafin da shugaba Joe Biden ya gabatar ta takaddama a majalisar dokokin kasar ta sa aka samu tsaiko. A ƙarshen watan jiya ne dai aka zartar da kudirin. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa har yanzu ukraine na buƙatar muhimman makamai akan lokaci hirar da pavliuk ya yi na zuwa ne gabanin harin da rasha ta kai a jiya juma'a a yankunan arewa maso gabashin kharkiv Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumomin Taliban sun faɗa a yau Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa biyu bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a yankin Bagland da ke arewacin Afghanistan ya kai akalla ɗari uku. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ambaliyar ta lalata gidaje sama da dubu daya hukumar ta kuma ce wannan na daga cikin ambaliyar ruwa da yawa da aka yi a cikin 'yan makonnin da suka gabata saboda ruwan sama mai yawan gaske da ba a saba gani ba ta wani saƙon bidiyo da aka sanya a kafar sada zumunta wani babban jami'in taliban ya faɗi cewa bala'in da ya faru jiya juma'a ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 150 a wata gundumar bagland da ake kira narin gulam rasul kani ya ce ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru ya kuma bayyana cewa jiragen sama masu saukar ungulu na sojoji sun isa yankin don taimakawa a ayyukan ceto to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙasar Somaliya ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da ƙoƙarin da take yi a siyasance a ƙasar wanda ke taimakawa a gwamnatin ƙasar wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a daidai lokacin da ƙungiyar Alshabab mai alaƙa da Alƙa'ida ke kai hare-hare a ƙasar. A wata wasiƙa da ya tura wa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Juma'a Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA. Jama'a muna muku barka da shigowa zauren VOA. A yau za mu tashi ne a inda Maimunatu Sado za ta yi wa babban jami'in shari'a Hamza Muhammad tambaya kan yadda raba gado zai shafi 'ya'yan waɗanda ke da takardar aure na gwamnatin ƙasar Kamaru. ku biyo mu. To a gaskiya eh, akwai wata tambaya wanda yake cin tuwo a ƙwarya mm. saboda game da kamar rabuwar aure ko kuma yau an mutu mutum ne mm. wanda yake da mata biyu mm-hmm. mun san cewa dai a ƙasar kamaru mm. ana amsa wato ana yarda da mutum ya yi takardar aure ko da na mata hudu ne mhm. an ba wa yan kasar kamaru damar yin wannan eh. to yanzu a cikin mata akwai waɗanda suke da takardar aure akwai eh. kuma wacce ita ba ta da takardar aure mm. sannan kuma sun hayayyafa Mm. wa'annan ma sun hayayyafa mm. to amma yanzu yaya za a yi a tantance wannan lamarin kasancewa ita wannan gashi an san mm, cewa cikin aure na amma ba ta takardar aure amma wa'ancan su suna da takardar aure na gane wato wannan magana din a wajen gado ake kawo bambanci wato na farko abin da za mu gane mata ko kuma jilon ko shi namijin ko mace wato ɗaya bai gadan ɗaya hmm. an gane ba wato na mace ba za ce ta gaji mijinta ba namiji ma ba za ce ya gaji matansa ba hmm. da ke ta rasu to shi zamana ya'ya su ne masu yin gado to amma akwai hakkin mace da ake fitarwa domin yawancin auren da muke yi muna kiran shi community da biyan wato mun tazo ne mun haɗu tare mun sa mu tare to saboda haka idan ɗaya ya rasu a wajen a cikinmu hmm. za a raba a cire na wadda hakin da na samu da shi mm. ko kuma hakin da shi ya samu da ni mm. to yanzu sauran ne yake zama na gado wato nashi shine ne zama na gado gado ko mun faɗi ‘ya'yan shi ne masu samun wannan. To yaya ake wannan rabon ɗin? Yanzu rabon ɗin a nan yadda zai fito bambanci. Mm. Ita wancan wanda ba ta da aure ‘ya'yanta sun zama kamar ‘ya'yan shi kenan. don shi na ko an gane domin ba su takardar aure shi za su gina kamar 'ya'yan shi muna kiran su da zamfan natural wa'annan su kuma su ne 'ya'yan halak saboda su suna takardar aure an gani ba to bambancin din menene wa'annan dan sun samu guda wancan su kuma sai su samu rabi eh, da ba bambanci namiji da mace ba eh, gudan da za ba wa namiji idan da mata ma a cikin 'ya'yan halak din duk ita ma gudan za ta samu rabin da za a ba wa namiji ta can da 'ya'yan shegu ne haka ma matan su ma haka za su samu eh duk haka rabi za su samu madalla lauyan da ka waye mana da kai game da wannan shiri saboda wato ai kokari a wayarwa al'ummar hausa fulani da ma duniya baki daya eh, muhimmancin wato yin takardar aure. Eh wanda mu muna jin daɗi saboda wato kuna faɗakar wanda kuke yi yana sa mutane su gane me ake ciki domin yau muna da baya da gaske wato hausa fulani ana baya da gaske a maganan din eh, shungulloli da gwamnati hmm. mu dinka shiga a rinka sanin muna nan eh, mu anan ne za mu san yadda za mu tsarar da rayuwar mu noma hmm. to mun gode godiya muke yi maitre Allah ya saka da alkhairi da fatan kuma idan muka buƙaci sake dawa wannan ofishin na k'a ko ka amince mana a kowane lokaci kan kofara na bude insha Allah mun san cewa a nan kasar Kamaru an ba da damar mutum ya yi wato takardar aure a hukumance na mata hudu ko ba haka ba to idan dukkanin matan ba su da wannan takardan shin yana iya ya zo da matansa hudu baki daya a lokaci guda a yi wannan auren kuma a ba kowa takardanta a wannan abin da na yi kwanakin baya na yi eh, mutum ya zo da matansa uku na hada mm. aka musu ai ina yiwuwa domin kana da mata hudu hmm. ba za ka iya kai mace daya takardar aure ba mai hmm. yasa mai yasa ba za ka iya ba hmm. saboda ukun nan ba su da shi to kun san cewa a halin yanzu ana yi cewa mutum na ne yana da mata hudu ko kuma mata biyu ko mata uku amma da guda ɗaya kacal yake da takardar aure to idan mutum ya kasance hakan nan mata mai takardar auren eh. ita ce ke da komai shi sa ba a wato administration aka fi so ku yi eh, takardan aure idan aka yi takardar aure mahudun gaba da suna nan a matsayi daya hmm. idan ɗaya tana da shi uku ba su da shi ita da a gaba ko ƙarshe ce ta gaba saboda haka ne idan ka wannan doka ce ta ƙasar kano. doka ce to shi sa ake takardar certificate da seliba hmm. kin san idan aka zo seliba da seliba je ɗago cewa yana da aure da takarda da mm. mata daya mm. to misali kamar wanda shi ya riga ya yi aure kamar da muke gani a nan wato mu ce a community mu mm. al'ummar mu na musulmai zaka ga mutum ne ya yi auren kuma yana da takardan aure ya saki mata ita mata je ta aure shi ma ya ƙara aure a da wannan takardan ko kuma yanzu yana buƙatar ya zo ya aure kuma ya sake yin wannan takardar auren shin za a yi masa wannan takardar aure. a wannan duhun kai ne don wannan ya kasance bai wa duhun kai ne mm. idan mutum na da takardar aure mm. sel eh, mutum ya eh, ake ba institution da ta eh, karya dokan ne mm. shek tribunal sai an yi divorce sannan za ka yi wani aure biyu to idan kai aure eh, eh, abin na ita civil da mm. mata kuka zo ka kamar mun su mai eh, shi ka yi mai ba rabu kowa ya hanyarsa mm. kai ka zo ka yi aure kai ai ta civil mm. ai su ne panoma gwamnati ba ta ba da ake yin nan gwamnati ba ta nan ukuran da wani to amma ana yi ana yi ya ake mesa ake saboda jituwa tsakanin mace da namiji cewa ba za su yi ma juna masifa ba sai su yi shanu su to a wannan lokacin din waɗanda suke ɗaurin wannan auren suna da laifi ko dai ba laifin su ba ne laifin ma'auratan ne a idan ka zo inda na ɗora muka wuri kamar nan misali eh. ko ka zo ka ɓata da matar ku ka kawo wata mata daban mm. ba zai yi shin kira sai a kira ita wancan matar don a yi abu abu kitab a mm. kira wancan matan kina nan ukuran mm. na taba kai amma na kirawo ta wannan matar ɗin sai tabbata cewa ba daidai su sai ba za a yi wannan aure sai tribunal to misali yanzu ita wannan matar ne don mafi akasari an fi ga mata ita kuma ta je amma kuma ta ɗaura auren shi wannan mijin yanzu idan ya ji labarin cewa ta daura auren yana iya ya kai ga a kashe wannan auren din kamar auren da muke yi na addinin musulunci eh, eh. shi kuma yana da dai takardar aure kuma amma kuma ainihin su sun rabu ta hanyar addinin musulunci ya yi mata shiga eh a gaskiya kam idan namiji na takardar aure da mata hmm. ko ya mata shiga yana tabbata ina nan mijinta kuma a hukumance a hukumance mm. idan wani matsala ya fito in dan dan damu dan fitina ne mm. ta yi auren da shi ta fitinanta shi ne ta yi aure ba ta yi tasiri amma ta yi tasiri sai dame ta idan ba ta yi tasi ba ba da dame ta saboda abu biyu ne mm. ta yi sun yi islama da ya tasiri mm. yanzu ita sun bata da islama mm. amma ba su bata da tasiri to ina ga kowanne suke tashi su je wani gari daban su eh? mm. kuma ana gani kamar bai dace ba a idon wato gwamnati a gwamnati ya shi ne masu sauraro kun ji dai yadda tattaunawar ya kasance da fatan dai kun ji daɗin wannan tattaunawar maimunatu sadu sashen hausa na muryar amurka daga duwala a ƙasar kamaru Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda Maimunatu Sado ta haɗa mana daga Duwala na ƙasar Kamaru kan muhimmancin yin takardar aure na gwamnati ko da an yi aure irin na addini. Idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da sabon shiri wanda zai kawo muku bayanan gwamnonin jihohin Arewa ta Yamma su goma da suka kai ziyara ofishin sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Maimunatu Sado wacce ta haɗa shirin daga ƙasar Kamaru sai Fiona nan Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya. To Madalla. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha biyar da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. ku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin mai nasara nasara huntuwa wanda ya yi tambayoyi kamar haka. Ko yaya gurɓatacciyar iska take? Na ji masana sun yi hasashen cewa gurɓatacciyar iskar za ta nika har sau talatin nan da shekarar 2030. da talatin. shin menene illar gurɓatacciyar iskar ga bil'adama? To idan malam mai nasara nasara funtuwa na saurare ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Farfeso Sadiq Futai na sashen ilimin geografiya a Jami'ar mudubba Adama da ke Yola Adamawan Najeriya wanda ya yi bayani ma Salisun kamar haka. dan na fahimce shi tambayinsa kashi biyu ne na farko eh, yana so ya sani yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a yanzu a duniya gabaki daya sannan na biyu kuma ya ce to menene illan wannan iskan wajen bil adama to wayannan ina ji su guda biyu nan ne abin da na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi to zan so in fara da na farkon na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a duniya gabaki daya yanzu ya tara ton triliyan hamsin da biyu duk duniya gabaki daya. Mm. So sabida haka idan ka duba abu ne mai yawa Sabida haka shugabannin duniya baki ɗaya. hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yiwa ina gani shine ya sa yanzu a haka ɗin bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gabaki ɗaya. inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iskan da ake fitarwa a ƙarshe an tsayar da matsaya ɗaya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskan da ake fitarwa a nan so kasashen duniya gabaki ɗaya kowa ya ba da ba daidai yadda zai iya rage wasu sun ba da shi nan da shekaru ashirin wasu shekaru talatin wasu shekaru hamsin saba'in masu zuwa zan iya ce kamar mu a najeriya na ji jawabin da shugaban mu ya yi a wannan taron ya ba da basi a kan cewa a najeriya za su yi kokari su gan su rage wannan yawan fidda iskan nan nan da shekara 2030 kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matsaya kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kuɗi kusan triliyan ɗari kame a cima wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurbataccen iska a Najeriya. So ire-ire kasashe kamar wannan in kowa ya faɗi nashi. To amma ba nan ne matsalan ba inda matsalan yake shi ne. Lalle kasashe masu tasowa su suke da week eh, abin nan duniya ba su shirya wani ko wani abu dai na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faru wannan ba. Dan ka duba an ka duba tattalin arzikinsu ba wai karfi da shi ba. to duk da a wannan jawabin sun da naji su ma sun rezin wannan damuwa ɗaya to a can da naji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari akan cewa za su ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara inda suka tsaye da matsayi ɗaya kowane shekara za su taimaka da kuɗi triliyan ɗari ɗaya Mm. so duk su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri din to fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abun so menene ya sa za a so a rage iskan da ake fitarwa lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyar kamfani da sauran waɗansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake ta daga ko kaman carbon to idan ana yawan amfani da su su suke fita wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gaba ki daya so illan shine yana haifar da illoli da so idan na haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan shi wannan mai tambayan mm. menene illan sa ga bin adama mm. illan na farkon fare da wannan gurbatacce iska din nan shine ke haddasa abin da muke fada dumaman yanayi wato global warming kenan hmm. a nan za ka samu eh, temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yiwuwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zamanto wa'annan wuraren su su yi accommodating din shi ba to farkon fari da abinda wannan abun zai haddasa shine canjin yanayi hmm. canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yadda yake misali idan wadansu wurare ne wa'anda dama ruwan ma ana karancinsa ruwan sama ana karancinsa ba a isheshe yake musu ba hmm. to sai ka gani sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa inda ma ba zai sake isa ko da ma waɗansu tsiru wanda ake numawa da ba zai sake isa ba so idan tafiya ya tafiya an baya hankali ba wayannan wuraren sai ya mai da su su zama suna cikin hamada to sannan waɗansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumaman yana ambaliya sai ka gan kuma yawa, idan yawa kuma zai iya haddasa irin kaman eh, asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu. Hmm. Ina so ka sani akan cewa da sauran masu jin a wannan lokaci mafi yawan manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne. So idan aka samu wannan ambaliya ɗin to su ne zai fara cinyawa da fari. Sannan kuma idan ya yi yawa ya tsanani to sai ya shiga saura waɗansu wurare wanda suna dan nisa da in ka duba eh, abin da documentation da kuma report daga wurin media da sauransu yanayin wannan damina biyu da suka wuce nan zaka gani mafi yawa an samu ambaliyar bana kaɗan ba kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbataccen iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa sannan idan muka dawo ga lafiya bil'adama wanda inda ya fi so ya sani kenan shine wannan zafi din nan wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani satin percentage na na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi amma idan ko ya yi kasa da wannan percentage ko ko ya yi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar ɗan adam musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda eh, yake faruwa a yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska din nan to zai zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi so zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama sabida an samu canjin yanayi na body temperature sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu ne a sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer wannan ozone layer din nan wani iska ne gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa a doron kasa so yawan wannan bangaren rana din idan yayi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo da cikin kansa To shi ainihin wannan gas din nan idan ya je ya sadu da wancan ozon layer a sararin samaniya yana iya ya rage shi shi sosai ya zamanto haske ranar zuwan shi kuma sai yawa dama wancan shi yake tare shi yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare a waɗansu wurare to sai ya zamanto yawan ranar can bangare daga cikin ranar da yake zuwa din nan wanda zai haddasa wannan problem na skin cancer din idan aka samu skin cancer zai iya zamanto kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce homoglobin wato blood cells wannan aikin homoglobin dinnan yana ɗaya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake iya ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka to yawan wannan abin na wannan bangaren jini dinnan shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba so idan ya kasance wannan eh, hemoglobin ya zama destroyed to zai zamanto kamar mutum ne is half dead ba zai sake responding to waɗansu kamar stimuli ba kamar mm. mutum ka zo ka taba jikin mutum haka ba mm. zai ma ji ka taba shi ba ma mm. so sai ya zamanto cututtuka waɗanda eh, kanana dama suna iya su yaki da wannan process din nan sai su kasance an yi destroy ko ko an yake su baraka ji ba ma sai zama to dan kadan daga cikin su yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo mara rashin lafiya to sai zama to kamar mutum yana raye ne kawai amma kuma kusan mutuwa ne yake mm. to yana da illa sosai ga lafiyar dan adam to shi yasa duk hankalin duniya ya tashi a yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurbatacce iskan da muke fitarwa ne mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba ayyukan mu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin da din kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma su suke da yawan wannan fidda iska din mm. su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su akwai wani mujallar da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu da hali industrialized nation wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu the netherlands wannan kasashe guda uku ne kamar akwai holland akwai norway da saura ɗayan wani kasa wanda na manta su suka taru suka haɗa kansu suka mai da su kansu the netherlands mm. su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya so aka ce wannan gurbatacce iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu da netherlands din nan mm. yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen afirka masu tasowa hamsin da uku yawa afirka kasashe hamsin da uku wato countries mm. guda hamsin da uku wannan state guda uku a kasashen turawa wanda suke kira kansu da netherlands the highly industrialized eh, nations of the world abinda suke fitarwa a shekara da ya fi abinda kasashen afirka gaba kida put together su hamsin da uku nan suke fitarwa to ka gani to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniyan gaba kida inda za su sai da matsayi daya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu saboda wancan su zai wuya a ce Eh, lokaci daya su rage abin da suke saboda don a rage yawan gurbataccen iskan da yake fita amma abu ne mai yiwuwa idan aka tsaye da matsayi da hanyar da kuma za a yi shi za a iya yi shi amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya sai da matsayi da har a cimma burewa abin da aka tattauna a wannan mitin da aka kare wato eh, cop 27 wanda aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce. To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesa Sadiq Futai na Jami'ar Maduba Adama da ke Adamawan Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba da wanda ya haɗa shirin haile haile da kuma mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah kai makon goben lafiya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Sarfilu Hashim Gumel da ya ba da umarni. Da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safon ku.